Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah wanda shi ma kan shi baya gani, amma kuma sana'arsa ita ce wanki da guga wanda kuma ya ce yadda kowane mai wanki da guga yake tunƙaho da sana'arsa ta wanki da guga to haka shi ma yake takama da tasa sana'ar ta wanki da guga wannan bawan Allah ya tabbatar mana da yadda yake yin wankinsa da yadda yake yin gugarsa da yadda yake raba kaya ga kowane wanda ya kawo masa wanki da guga ba tare da ya ba wani na wani ba ko kuma ya kona wa jama'a kaya wanda ya ce duk da bai yi karatun boko ba amma yana arabiya daidai gwargwado to amma wannan sana'a da ita yake tinkaho saboda haka sai a biyo ma cikin shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni usman ahmad kabara zan gabatar to da wani ke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba kana magana da haruna nefa mai wanki da guga a rido to ka ce mai wanki da guga kafin mu je ga wannan sana'a ta wanki da guga shin wace irin bukata ta musamman kake da ita a tare da kai to ina da lalura na ciwon ido na ido na rashin ido Eh, to tun yaushe abin ya faru? A ya faru tun ina da karami tun ban wuce shekara biyar ba. To mene? Bakon dauro? Oh, Eh, to da ka girma eh, ka san yawanci zaka ga wanda suke da irin wannan larurar ta rashin gani ko bukata ta musamman kamar yadda nake cewa a kasashen mu zaka ga sai dai su yi ta bara su yi nan su yi nan su zama ana ta tausaya musu a Allah sarki sai a dan bashi sadaka kai ya akai an ce wanki da guga kake ina mamakin wanda baya gani zai yi wanki ya yi guga ba tare da ya kona kayan kowa ba ba tare da ya ba wannan kayan wannan ba ya aka yi baka yi bara bane ko ko tuntun dama sana'ar kenan zuwa ka san idan Allah ya nufa cewa harka dai za zaka ci abinci to dole zaka ga nan alaji ya Allah ya kaddara abinci ka zaka ga kaci mm. eh tun farkon tasowa na dama farko ma daga noma na fara su mm. na zo na fara sana'a wanci da gugan nan kuma kafin fara tun daga gida nake sai yan uwana za su bani da mm. yanzu kasance makota za su bani to a yi zaman to suka ga dai alamun dai abin da ya yi daga nan kuma ya zama sana'a kowa ya kawo ma ya mm. zama shi ne sana'a ba gaba daya eh. to ka taɓa yin bara eh na taɓa yin bara amma da daɗewa eh ya aka kai tunanin barin barar ka dogara da sana'ar eh, dalilin abin da ya sa dai tunanin barin bara saboda gaskiya bara ba sana'a ba wani wanda yake son yake yake kishin kanshi yake gudun wulakanci ke guji bara da mm. sana'a to daga fara wanki da gugan nan taka da kake magana shin wani kalubale kake fuskanta a cikin sana'a wanki da guga kasan fa akwai masu gani wanda suna wanki da guga sai ka ga mutum kila a ce ana kawo makan koko ana tsoron kawo maka eh, haka da ma na fuskance shi da yawa amma kuma Allah da ikonsa duk wanda yake gudu na ma duk wani da yawa za a ga wani su za a lalace su ba su kawo hmm. amma kuma ikon Allah duk wanda ya zo so ne da zaka ga ba za su bai sa kuma kawo ne eh to amma misali a sana'ar taka kana ganin tururuwan mutane yanzu a ce misali kana da akalla kiyasin kwastomomi misali nawa masu wanka maka wanki za a ce ka yi kiyasi a tsakani da Allah ba zan yi ce maka ga iyakan kwastomo na ba tunda a kullum inda irin wannan sana'a ne kullum sai ka samu babu eh kafin mu je ga jin yanda kake hikimar yin wankin bare har ka yi gugar bare har ka ware kayan kowa shin Malam Haruna ka taba karatu kamar na boko ko na arabiya wanne ne kai a ciki a ban yi ba karatun boko ba mm. na yi dai gwargwado to a na boko ba eh, a shi ita wannan makanta tana da nasaba da hana ka yin karatun koko yaya eh wato al'amarin da yi idan Allah bai tafa za ka yi abu ba mm. to shi na amma na yi iya bakin kokari na a lokacin na samu ne makarantar dan har Lagos ma na je na zauna a wani wuri na dogon lokaci eh. a lokacin a wurin da nake so samu kafa sai ban samu ba a wurin eh. Ah. har kuma ubangiji Allah ya kawo dai abin da yake Allah ya sa ba za a yi ba dai kaga ko ba yi ba a yi ba eh to to bari mu je ga yadda kake yin wanki yaya kake hikimar yin wanki ba ka gani saboda abin da yasa nake wannan shirin da kai so nake kila mutane masu rashin gani irin wannan larurar su ga cewa ai ga wani yana yi ya za a yi in suna son su kai wace hikima kake bi yadda kaje ko wani yake wanki haka nake sawa Usman mm. inda kowa zai amfani da su da sabulu da omo haka inda ya kama da inda kowa yake kuma insha Allah inda na sa kaya da wanke shi so daya so biyu so Allah ya sa in dai ka ga wani abu bai fita ba to ko kai ne ba za ka wanke shi ba zai fita ba eh ya kake ka bi kwalar riga ka bi hannun riga <laughs> eh, ka san nan da bata tarar da ti dama ma wajen da ci riga kenan daga kwala mm. sai wuya mm. sai a ci sai waye to dama iyakan wajen da ti ya fi dinke da ti kenan to dole ko ni inda ka goge shi ka mutu ke shi insha Allah inda kai na zuciya na za ta bada lalle lallai yayin kuma yayi eh to wani na taimaka maka ne ko misali a ce in ka wanke ya daure ko in ka daure ya shanya ai daga wani zuwa guga sa su taki takin ba inda dafawa ne ma da komai in je in yi guga duk ba wani wanda yake taimaka mun da na zan yi aiki mm. tiryan tiryan eh to in ka zo guga fa za a ce ai ba nan gizo ke saka ban ka saka hannu a cikin bokiti ka ji ruwa ka wanke ka matse ka shanya ka lalibi igiyar ka to in kuma aka zo guga fannin da ka na in dutsen gugan ma na wuta ne ko ko na gawayi eh duk wanda ba zai yi na kan yi da na wuta na kan yi da na gawayi a'a to fa kowanne eh wace hikima ce gawayi ko eh, duk wanda zaka yi fara min da na gawayi a kake yi hikimar da zaka yi har ka saka wutar baka kone ba baka kona kaya ba baka komai ba to shi dai na gawayi ka ga dai zaka dan zuba gawayi kaɗan mm-hmm. sannan ka sa zanzu ka sa wuta mm. idan ya kama kuma sai ka ɗibo wani gawayi ka sa a sama eh. to kaga wannan zai baka wutan nan ya rika kamawa ta kasa jura nan na kare ina kara zafi eh. to sai ka ci gaba da guga wutar da kana karuwa na sama yana sauka kasa kana huya kana guga insha Allah ku ka ga kai guga lafiya lau eh to da hannu kake ji in ka taba saboda bamu sani ba ka san kowa da irin baiwar da Allah ya masa shin in ka taba ne kake jin ina zaka dora eh kana ji ko ina jin ka idan na aje dutsen guga a kan tebur na goge mm. idan na sa hannuna na ji zafin da yake a kan tebur sun bai bari mm. duk wani kaya da zan goge na san wanne irin kaya zai dauka mm. wato in lainon ne in auduga ce in me yawwa idan lainon ne na san wannan wutan da yake a jiki zai dauka in ko wani auduga ne na san sai na dan kara hula shi na yana kamawa eh to kaji eh, haka kuma in na wuta ne haka kuma in na wuta ne ina kamawa zan nan to ka san shi damuwa da yake yana da wajen ragewa wanda za ka eh yana da control eh yawa to za ka rage shi suna yi ka ga ya kasa ba ka dan mulla shi ka kara shi eh kuma ka yi alamun zai maka yawa ka rage eh ka taba babbaka wani kaya eh to duk wani mai sana'a wanki da guga ba wanda zai ce maka bai saba kona ma wani sabon mutum da zai maka haka ya maka ya hmm, hmm. amma akwai iri iri konewa konawa zai zama to akwai na tsautsayi akwai kuma na ganganci konawa hmm. dai kam amma fa yana mai tabbatar maka sai shekaru ko na kaya ba ko kuma shekara shekaru sai in gani ban ba. Mm, wato sai dai na tsautsayin ne. yawwa sai dai na tsautsayin ne za a gan shaka haka ɗan kaɗan. Ah, to in mutane suka zo suka kana wanki kana guga ya suke kallon ka irin ya kake ji a jikinka in sun zo sun tsaya suna kallon ka kai. wanda ba su wanda ba su san ni ba. <laughs> Eh. abin ya kan ba su mamaki amma wanda muke tare da su su ayoyin ya riga ya zama musu. Eh. saboda ka lokacin da nake aiki a kaduna ina shirye-shirye a rediyo na ji kana kira mai magana in ka ba da gudunmawa a kiran waya sai aka ce mun wannan fa bawan allah baya gani kuma ga sana'ar shi na dinga mamaki saura kaɗan karyata eh to shi sa eh, kuma Allah bai nufa ka ka gani ba shine Allah bai nufa ba har na ban Najeriya ban zo ba amma in Allah ya so da sannan in na shigo kasar sai na zo na ganka ido da ido in Allah so ya yarda ka san akwai matsaloli kala kala a rayuwa shin ah. metece babban matsalar da zaka iya cewa masu bukata ta musamman ko rashin gani ko rashin kafa ko rashin ji ko menene na rashin bukata irin wannan da kake son wani taimako ya mutanen mu suke kallon abin mutumin da aka ce maka ya rasa wani bangare a jikin shi dole ya damu to amma alal hakika ni dai kan tsakani da Allah yadda dai nake dai alhamdulillah bana da wannan da damu akan yadda Allah ya banna haka saboda mm. bai banna haka ba to Allah godiya eh to amma me zaka ce kamar mutane ka san akwai kallon da mutane suke wa me na kasa sa ce a ah, wannan me zai iya yi kaza kaza ya kake kallon yanda mutane kana da wata magana da zaka yi akan yanda mutane ke ah, kallon ku a ah, masu ma na kasa zuwa nan kallo ya kamata su bari saboda kowa daga gani akwai bai wanda Allah ya masa ba hmm. su wanda Allah ya dora ma wannan na kasa kamata ya yi su bar zama suna kasancewa maroka da wajen al'umma ya kasance kowanne ya miƙe dogara na kansu. Hmm. wannan shi zai samu Eh, eh kana da iyali ina da iyali guda nawa ya nawa to yanzu dai ina da mata na guda ina da yara na guda bakwai to misali suya kake tafiyar da su matanka suna da nakasa ko ko lafiya lau suke Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. To Malam Haruna sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon za mu karkara wannan hira da muka faro da kai inda za mu tashi daga wannan tambaya da muka yi maka ta cewa kana da iyali kuma yaya suke. A madadin wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham sai kuma wanda duk ya taimaka wannan shiri ya kammala irin su ka daɗe bafin laci ku jama'a wanda ya bamu lambar wannan makaho mai sana'ar wanki da guga kuma baya gani. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.